inna ma'al usri yusra tabbas a cikin tsanani da kunci akwai sauƙi da yalwa da buɗi don haka idan ka gane haka to kada cutar da kai da mutanenka suke yi maka ya baka tsoro ya kange ka daga kira zuwa ga Allah